jama'a musulmi barkan mu da sake haduwa a wannan masallaci namu da ke nan yan awaki wato masallacin da aka yi wa suna da sheikh ja'far mahmud adam rahimahullahu ta'ala wanda ke kofar gidan babanmu alhaji lawan direba allah ubangiji ya ji kanshi da rahma domin ci gaba da majalisinmu wanda muka yi wa sake da majalisin tarbiyya wanda muke karatu a cikin wannan littafi al-isbahu fi bayani tarbiyyati wal islahi inda salaf wallafa al-shaykh al-allama mala abdullah bin salih abu abdurrahman al-ubaylan Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi a yanzu da muke magana muna daren lahadi kenan wato yammacin asabar daren lahadi daren hudu ga watan safar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara 1448 wanda ya daidai da sha takwas kenan ko ga watan bakwai shekara bature 2026 wannan shine zai zama wato darasi mai lamba ta shida kenan insha Allah a cikin jerin jerin rusa na wannan littafi mai albarka wanda muka ambata kafin mu ci gaba daga inda muka kwana muna masu baiwa al'umma baki ɗaya haƙuri na tazaran lokaci da aka samu tsakanin darasin da ya gabata da wannan wannan ya biyo baya wasu uzurori ne da suka rinka girmo mana a ranakun da muke karatun kuma alhamdulillah da tun da muka fara gabatar da darasin na yanke wannan hanzarin ko da haka ina ganin za a karbi uzuri na insha Allah ubangiji ya saka wa kowa da alkhairi abu na biyu akwai ta'aziyya da za mu yi na malamin almajirai nan gangare wanda a darasin da muka yi na ƙarshe sai da muka kai mishi ziyara a lokacin da ya dawo asibiti babu lafiya shi wannan shine ban kwana da za mu yi da shi muna roƙo Allah cikin sarki ya gafarta mishi Allah ubangiji ya sa aljanna ta zama koma gare shi da sauran mamatan mu baki daya haka duk sauran yan uwanmu musulmai da aka yi rashe-rashe a cikin wannan ɗan lokaci muna fatan baki ɗayan su Allah ya tara mu da su a gidan rahma gidan aljanna madaukakiya idan ba manta ba a cikin wannan littafi mun shiga doron karatun littafin inda malam ya fara ɗauko mana ka'idodin ɗaya bayan ɗaya waɗanda su ne ka'idodin da yake sanya mana bayanin su hanyar da ake bi a yi tarbiyyar al'umma kamar yadda shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wanda Allah ya aiko shi domin ya tarbiyyar duniya gaba daya su ne matakan da ya dauka wajen tarbiyyar sahabbansa suka zama nagartattu kamar yadda muke jin labarin su muke sha'awar su a kullum to mu ma wannan al'ummar ma damar muna son mai albarka irin nasu to mu ma sai mun bi irin tafarkin su sai mun ba yi wato gurabun sawun da suka dage kafa a wajen mun azana mu kafafun sai mai albarka irin nasu domin Allah madaukakin sarki ce mana yake fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw idan yan baya suka yi imani irin wanda ku sahabban manzon Allah kuka yi to Allah yake hakika sun zama shirye Allah ka sanya mu daga cikin shirye sannan da Allah ya lissafa bayi da ya yarda da su yace wasabiquna sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari sai ce tabauhum bi ihsan kaga ashe dole sai mun bi tafarkin waɗannan magabatan ma damar muna san Allah ya yarda da mu kamar yadda Allah ya yarda da su shine Allah yake cewa radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya samu gaci to mala ya kawo mana ka'ida ta farko wata ita a ka'ida ce mai matukar muhimmanci shine mutum ya sanya ikhlasi a cikin duk abin da zai aikata a cikin addini wannan ƙa'idan idan mutum ya yi wato kula da shi to ya ainihin kama hanyar da zai zama nagari a cikin rayuwarsa da addininsa ya rayu a duniyar nan cikin aminci ya koma lafiya ya koma lahira ya samu aljanna da haka mala yake cewa addininmu to addini ne da aka gina shi akan ka'idar ikhlasi a cikin aiki duk abin da za ka yi ya zama kana Allah ne da shi domin Allah ya halicce mu ne a matsayin bayi gare shi da aka ce bai halicce mu saboda wata manufa ba in ba na bauta ba wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu to wannan ibada mu sani da cewa duk wanda bai yi shi da ikhlasi ba Allah ba zai karba ba kaga ashe muna buƙatar ikhlasi a cikin ayyuka ikhlasi kuma kamar yadda muka ji shine kayi abu don Allah shi kadai ya zama shi kanka wajen shi kake buƙatar lada shi kake son ya karba aikin dan haka duk wanda ya wannanci Allah ba shi da rabo a cikin aikin da za ka yi wa Allah na ibada rabon nan kuwa ko da na ya gani da ido ya ji daɗi ko ya ji da kunni ya yaba to ba a buƙatar ka ainihin wato yi shirka da Allah a cikin wannan yanayi da haka duk abin da za mu yi mu nufaci Allah wannan shine asali na farko ko sai sai na biyu al almutabaha sai zan kuma abubuwan da za ka bauta wa Allah da shi ɗin to kuma koyi kake da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin a matsayinmu na bayan Allah Allah bai aiko da shirya wa ɗaiɗaiwan mu ba a karan kanmu independently a'a dukkan mu da za a tambaye mu akwai wanda akwai wanda Allah ya aiko wani sako daga sama direct zuwa gare shi babu Allah ya aiko da hanyar da za mu bauta mashi ne ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ashe kenan wanda yake nuna in har Allah zaka bautawa to ba zai yi yi shi da kashin kanka ba dole sai dai yi ta hanyar manzan Allah da Allah ya yi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine dawainiyar da Allah ya daura masa da Allah madaukakin sarki ke cewa ya ayyuhar rasul balligh in unzila ilayka na rabbik ka isar da sakon da ubangijinka ya aiko ka da shi sai ce ta in lam taf'al kama ballagta risalata in ba yi wannan aikin ba to ba ka isar da abin da Allah ya ko ka kai ba Allah ya wallahu a kuma minan na? Allah kuma zai kare ka daga makircin mutane kuma Allah ya kare shi da haka saƙon ya zo mana intact in its entirety kamar yadda Allah ya aiko manzon Allah shi ba wani abu da Allah ya ce wa manzon Allah ya karantar da mu da manzon Allah da yi bayani shi shi yasa karshen al'amari da rayuwar shi ta zo karshe a aikin hajjin shi na ban kwana ya tara a gaban duniya kaf sai da ya kafa mutane shaida kafin ya kwanta ya mutu ya koma ga Allah yace Allahumma hal ballaktu ya ku al'umman duniya sakon da Allah ya aiko ni isar muku na alqur'ani da sunna na isar duk duniya kaf a wannan lokacin suka ce na'am addaita al'amana ta an yi wato tsare amanan da Allah ya baka wa ballagta risala kuma ka isar da sakon manzon Allah ya daga hannu sama yana kafawa shaida kenan Allah yace Allahumma fashhad ya Allah ka zan shaida kaga a cikin aqida mu mu ahlus sunna Allah mu na ina kenan yana sama dan haka annabin da ya aiko ya koya mana shi yasa Allah a annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nuna sama yace Allahumma fashhad Allah ka ji sun shaida cewa na isa musu da safa sanan maza Allah yake babu wani abu da Allah ya sanashe ni wanda zai zan alkhairi gare ku wanda ban bayyana muku shi ba to irin wannan annabin ashe ga kamata yayi a ce duk abin da zaka bauta wa Allah ya zan daga gare shi zaka karba da haka Allah ya kafa ka'ida yake in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'u in har kuna kaunan Allah to ku bi wannan dan aikin wanda Allah ya yarda da shi ku bi shi kawai in kun bi shi to jawabin sharɗin shine yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum shi ma Allah zai karmace ku kuma zai gafarta muku zunubanku ta haka jama'a waɗannan su ne asali guda biyu masu matsar muhimmanci wajen addinin musulunci duk abin da za ka bauta wa Allah da shi ka yi don Allah sannan idan ka tashi yin wannan ibada ya zan daga manzan Allah ka koyo shi kada ka kuskura ka bani wani garbi ko wani ƙato ko wani shege ko wane ne ya kawo maka wani baƙon addini da annabi zai karantar da shi ba za ka raina kanka a gaban Allah ranar da Allah zai tambaye ka wa ya sa ka lokacin za ka gane illan da kai wa kanka Allah ya kyauta Allah ya kyauta qadinna ila ma amilu min amali sai mun tunkaru musu da abin da suka gabatar na aiki gadan gadan sai Allah ya kaɗe shi allahu haba haba'an kura saboda ba shi da bani bai da kima dan ba Allah ya ce yi ba jama'a an gane wannan ayar ko to duk musulmin da bai rike wannan ka'idan ba a matsayin ka'ida ta farko wallahi duk yadda zai aiki a duniyar nan babu ainihin wato tarbiyya a da shi dan tarbiyya mafi muhimmanci shine na bautan Allah to zai da tarbiyyar bautan Allah a bisa yadda Allah ke so mai amfani shi na ana maganar ma musulmai kenan ba dama kafirai su sun tunan ajiye su a gefe nan musulmi kenan wanda ya ce ya yarda da la ilaha illallah muhammadu rasulullah to a cikin la ilaha illallah al-ikhlas a cikin muhammadu rasulullah al-mutaba'a Mun gane waɗannan to sai ma ya ce wannan ka'idar mutane kuma sun kasa kashi hudu a ƙarƙashin sa za a iya kasarta duniyar musulmai gida hudu a ƙarƙashin wannan ƙa'idar na farko su ne waɗanda suna ainihin wato yin ayyuka na ibada da ikhlasin da aka ce kuma suna biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine hanya kadai da idan mutum ya kasance a kai ya tsira wannan kuma shine hanyar da muke fatan Allah ya sanya mu a cikin sa Allah ka samu dace sai ce na biyu akwai waɗanda su kuma idan suka tashi yin aiki dama tun farko ba don Allah za su yi ba sannan na biyu kuma ba za su yi shi ta hanyar koyo shi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga waɗannan su ne direct opposite na waɗancan to waɗannan tun daga duniya su na nune la'annu ne yan wuta ne saboda suna bauta wa Allah ba da abin da Allah ya sa su ba sannan kuma ba sa bin shirya manzon Allah to waɗannan batacci ne Allah ya kyauta na uku su ne waɗanda za su tashi yin aikin ibada su nufi Allah da shi shi kaɗai amma inda suka yi tuntuɗe shi ne ba sa ɗaukowa daga manzon Allah su suke kyautata wa kansu wannan aikin sai kuma suke Allah suke bauta da shi yo ina ake haka jama'a ka kirkiro wa kanka abu kuma ka cewa Allah dan shi kake yi to kaga inda yan bid'a suka hallaka ke su za su kirkiro kansu addini da sunan maulidi yanzu ka dubi maulidi in ka kalli suran shi da kyau za ka ga abu ne mai kyau a idan kowane mai hankali kai murna saboda haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sakamakon wannan murnar a zo a taru a yi wasu ibadoji wanda ake fatan Allah ya bada lada to kaga inda ya zama ibada ke domin duk wanda yake wannan abin ba wai yana yi ne kawai a gaban za ba so yake Allah ya bashi lada haka ne kuma haka ba to daga nan ne ya zama ibada shi yasa al-Imam Ash-Shafi'i a cikin littafin sa Kitabul Istiqam bis sunna yace bid'a amru fi din mukhtarafa yushbi yudahi shar'iyya al'amari ne wanda aka kirkiro shi a cikin addini in ka kalle za ka yi kama da addini sai kama wa laysa minhu a sha'a domin wanda ya kirkiro shi so yake Allah ya bace lada da a ce yayi shi ne dan kawai inganta rayuwar shi to da babu wani shari'a ko kun fahimta shi yasa duk wani abu da ba ba alakar da da ibada ba to ba a kawo bid'a a nan shi masu cewa wai masu cewa suna yin bid'a ai kuma suna hawa jirgin sama suna sa fanka a masallaci ga wannan gidadawa ne yanzu akwai masallacin da aka aka tafa daura fanka da nufin cewa ladan masallacin zai fi na wani masallaci. babu ta yake ba ka kawai so ake ba da yanayi mai kyau ibadan da za a yi a yi shi natsuwa da haka in ka ga dama ka yi a inda ma ba ba ibada Allah ke so kun gane ko to shi ne wancan yanayi ne domin ya samu lada to amma abin tambayar shi ne Allah ne ya ce ka yi tun da ne kana son lada Allah ya sa ka shi da kan zai sai a ba inda Allah ya umarci don Allah ne ya sa ka za ka ji dokan yi shi a Qur'ani ko Sunna to babu manzon Allah ne ya sa ka a a to wa ya sa ka sai ce ai yana da kyau <laughs> jama'a an fahimta ko to da haka ne ce waɗannan su ma batacci ne duk yadda kai abu dan Allah ma damar ba Allah ya sa ka ba ba manzon ka ba shi ma aikin banza a lokacin ba ku manta ba muka buga mana misali da ma'aikaci wanda ba a ɗauke shi aiki ba amma kullum zai je aiki a wannan ma'aikatan ƙarshen wata za a biya shi sakamakon wahalar da yake ba a biya shi ba don ba a sa shi ba Allah ya kyauta na hudunsu su ne waɗanda su kuma kishiyan waɗannan su aikin suna bin manzan Allah a kai to amma kuma sun suka tashi yin aikin babu ikhlasi manufansu don a ce sun iya manufansu don su tara followers manufansu don su tara fans a ga inda su kuma suka ɓarasiya ga aiki mutum ya yi shi mai kyau irin wanda annabi ya karanta amma kuma ba kyakkyawan nuna wajen yi to daga nan shi ma yi a fara wannan aiki ko mun fahimta jama'a sai sa annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi al-Imam Ibn Majah yace man talaba ilma duk wanda ya koyi ilimi li yumari bihi saboda ya rika yi wato yiwa wawaye ya rika nuna musu shi fa sama da su yake wa yubali bihi ulama sannan ya rinka gogoriyo da malamai yanzu Allah ce fannaru aula bihi au kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce ba tun da ya dace da shi shehu ta yanzu ku tsaya ku duba koyan ilimi ba musulunci ba ne? musulunci ne ba shi ne abu mafi muhimmanci da ake saka ainihin wato rike a musulunci ka koyi ilimi domin ka bauta wa Allah Allah yake fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani ta yaya ake sanin abu hanyar koyo yace iqra bismi rabbikal ladhi khalaq karanta da sunan ubangijinka wanda shi ya kaji a littafi kaga ashe koyon ilimi abu ne mai kyau sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna falalan ɗalibin ilimi da mai koyon ilimi yace talibul ilm yastaqil lahu kullu shay'in hatta al-lisan fil bahr ɗalibin ilimi komai na nema masa gafara to amma me ya matsalar shi niyan koyon ilimin ne ya fata madadin ya koyi ilimin dan Allah shi sai ya koya dan ya burge jahilai sai ya koya don ya rinka yin gogoriyo da malamai a ce malam wani ya ce shi ma ya faɗa don in an ji muryar malam wani shi ma a gina shi don ya rinka trending a social media don kowa ya rinka sharing maganarsa da haka wannan shi ne manufan shi manzo Allah ke to wannan dan wuta ne haka shi ma a fara Allah ya kyauta to bayan da ya gama kawo mana waɗannan karkasuwan wato mutane wajen wannan ka'ida ta farko shine sai yake sun ya ɗauko mana sharhin da ɗaya daga cikin malaman da suka yi mishi takrimin wannan littafin sun san ya mana bayani ko shine malam Salih Abin Fauzan Allah ya gafarta mishi ko Allah ya ƙara mishi lafiya yake qala samahatu shaykh babban malami a ah, malam Salih Abin Fauzan yace alhamdulillahi rabbil alamin ma'ana zai shani waɗancan maganganun ne duka yabo da godiya kan tabbata ga Allah ubangijin talikai wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kira da mutum Allah tabbata ga annabi muhammad da mutanen gidansa da sahabbansa baki daya wa ba sai ke bayan haka fa innal khilafa mawjudun bainan nas min qadim kun ga al'amarin sabani wannan ya fahimci kaza wannan ya fahimci sabani wannan ya fahimci wato in aka yi tafiya wadda ba ta kai a menene suke cewa mil arba'in ba za a yi kasar wannan ya ce a'a ba za a yi ba wannan saɓanin daɗaɗɗen abu ne a cikin ƙur'ani Allah ma ya mana isharar shi Allah ya ce wala ya zaluna mukhtalifin ba za ku taɓa zama lafiya babu saɓani ba to tunda akwai saɓani me za mu ɗauka a matsayin ma'auni wanda za mu ainihin wato rinka mu'amalantar juna da shi da na nan ba zai tasiri ba sai ma da yake cewa wal mazahibul mukhtalifa haka akwai mazabobi mabambanta mazhabin malikiya mazhabin hanafiya mazhabin hanbaliya mazhabin shafi'iya abin zahiriya ga sunan mazahib ne bila adadi sai wanda kawai ka sani an fahimta ko tare da wannan guda hudun ko guda biyar din su sun fi shahara amma mazahib suna da yawa kama qala Allah subhanahu wa kamar da dama haka Allah yayi bayani Allah yayi wannan alƙawarin a cikin littafin sa Allah yace kana nasu ummatan wahida farkon al'amari to mutane tsintsiya ne madaurin ki daya wato a dunkule suke akan al'amari daya Allah na kai wato mu zuwa tarihin tasowar annabi Adam kenan da zura'ansa a lokacin da Allah ya aiko annabi Adam ya dawo duniya ya ce ihbitu min hajani a anan ne yazo ya fara establishing family ɗin shi da shi da Hawwa'u bayan a kaddarar da Allah ya kaddara musu ya faru aka ce to su fita daga aljanna su sauko har da shi Iblis da ya sa musu waswasi sai su zo su yi rayuwar da Allah ya kaddari dama shi za a yi to da suka zo suka zo suka yi settling an gane wannan da kyau ko irin yadda an ɗora wa ango da amarya aure to sai su zo su settle su fara rayuwa na hakika ba irin wanda suke yi da ba ina ba ta an gane to annabi adam da matan suka zo suka fara rayuwa na hakika a nemi gidan haya ko ko gidan kai aka dai aka zauna sai aka fara fahimtar juna aka fara samun zura'a ya'ya suka fara wasuwa to duk wannan tsawon shekarun Allah dan Abbas daga cikin bayanan da ya yi a ƙarƙashin waɗannan ayoyi ya ce an samu ƙarni kamar guda goma ɗaya na bin ɗaya kowane ƙarni shekara ɗari kaga shekaru na aka samu kenan dubu to a lokacin Allah ya ce kanan nasu ummatan wahida duk wannan tsawon zamanin mutane a haɗe suke Allah ɗaya suke bautawa shekan shi kuma ashe lokacin yana can yana kan lissafi ya zai shigo mutane ya raba su dan ya riga ya dau alwashi yace bi izzatika la ughwiya lahum ajma'in ba saboda shi ka ka ka ka Allah ka ba ka tsine mun ba kai ka ba yace ka dai mun alfarman ka tsawai ta raina har tashin duniya in ko ka kai mun wannan to ni kuma ni da shi sai na batar da shi da zuri'ai la ahtani kannahu wa zuriyatahu illa qalila sai na batar da shi da shi da zuri'ai ashe duk wannan tsawon shekara dubu matsiyacin yana ta yana ta lissafi ta ina zai shigo mutu har aka zo aka yi wasu bayan Allah wanda ake kira wuddan da suwaha da yahuta da ya'uqa da nasara wasu bayan Allah ne cikin jiko ta annabi Adam mutanen kirki ba za ka fahimci hakan ba sai an buga maka misalin wasu mutanen kirki da kai ka sani a zamanin kama a ce maka yanzu mala abubakar mahmudu gobe kaga kowa zai fahimci a ah, lallai wannan dattijan arziki ne to fiye da shi su ne irin waɗannan mutanen da kaji ake ambato a zamanin to me ya faru sai lokacin su ya kawo jiki Allah ya ɗauki rayuwarsu bayan Allah ya ɗauki rayuwarsu to daga nan ne sai shekan ya fara zuwa wa ‘yan baya sai ya riya musu cewa waɗannan mutanen kirkin bai kamata a ce mutuwa kawai ta sa a manta da labarin ba da haka ina ba da shawara me zai hana a je a yi mutum mutuminsu sai a ajiye shi a kan kaburbukansu ta yadda duk sanda za a wuce in aka ga mutum mutumin sai a tuna Allah sarki sheikh wane kenan sai a yi musu addu'a a wuce iya abin da ya sa su kenan a lokacin ai ko suka karɓi wannan shawara shawara ce mai kyau an fahimta ko ashe makirin ya shirya musu gadar gare ne suka yi suka ajiye haka sai ya ci gaba da sa musu ido zamani na tafiya waɗannan dattawan da suka gina musu mutumin nan su ma suka mutu zamanin su ya shuɗe sai wasu sababbin jil suka taso sai shaidan ya ƙara dawowa kaga bayan tsawon zamani sai ce wai ku ba ganin iyayenku da kakanninku tun kuna ƙanana suna wucewa ta wannan kaburbukan talahan bayan nan kuma suna girmama su ba kwa suna yawan faɗin sunayensu da su ke kwarai mana ji ko nagartansu ya sa duk abin da suke nema a wajen Allah to sai sun bi ta hannun amma ba ba bauta musu za su yi ba kawai in za ku roƙi Allah ne kar ku je wajen Allah dare sai ku zo wajen waɗannan cewa su su taya ku gaya wa Allah kun ga makirkin kirkin shaidan ko daga nan sai ce eh kuma haka ne ba dan ni ma na kina kakan mu ina yaro yake rike hannuna mu je wajen to amma ban san me yake yi ba to shi da yariya musu wannan da aka ce suka zo suka fara ainihin wato mai da su tsani ma na gudu illa li yuqarribuna ila Allah jil din waɗannan su ma ya kare sai aka yi sabon ji su ma ƴaƴansu da jikokinsu sai suka ce ba kwa ganin sun je suna buɗa musu ai su ne Allah da ke musu komai shi ke aka fara bautan kun yadda al'amari ya fice ko to shine Allah ne yake kana nasu ummatan wahida a farkon al'amari mutane ba sa bautan gumaka ba sa bautan shekaru Allah kaɗai suke bautawa fa ba'atha Allah annabiyyin to ga dalilin da yasa aka tura annabawa sai yasa na kan kawo mana wannan a tariya da haka Allah ya ba sai bayan wannan shekara dubun da mutanen wannan sabon zamanin suka fara bauta wa waɗannan mutanen nan guda biyar shi ne sai Allah ga ba za ka faɗi ba sai kishin Allah ya motsa eh wasa ya wasa amma banda tsikan uwan miji to shi Allah komai in dan adam zai yi ko to zai iya shanyewa amma banda shirka abinda kaɗai yake baya so kenan inna Allah la yanfiru an yushraka bihi ya ce sam baya gafarta wa ayi shirka shi ana fara wannan shirkar kawai sai kishin Allah ya Shi ne sai Allah ya duba wani nagartaccen mutum a cikinsu. kawai sai ya aiko mashi da sako cewa zo ya fara ma mutanen nan wa'azi cewa wannan hanya ba mai kullewa ba ne annabin farko manzan farko da aka tayar bayan wannan tsawon zamanin ne annabi Nuh alaihi salam jama'a kun gane yadda abin ya faru to daga nan annabi nuhu ya zo fara waya ku duba fa a lokacin fa aka fara wannan aikin amma shedan ya riga ya sa wannan abin ya sami gindin zama a cikin zukatansu ba irin wahalar da annabi nuhu bai saba, ba kuma bi suka ki suka ki bin shi kace ce waje yi ba shekaru dubu nawa shekaru ɗaruruka nawa iyayenmu ga abin da suke yi kai ka zo ka ce mu bari haka na nuhu shekara dubu yana wa'azi ka duba irin shekarun da aka ɗauka kafin a fara shirkar sai da yawan mai shekarar yana su zuwa ga Allah ba wallahi ba su ba a dubu hamsin ne kawai babu labisa alfasa alfa sanati illa hamsin hawa amma sun ji shi sai yasa da ya gaji shi da kansa yake rabbi la tazar ala al-ardi min al na dajjal waɗannan mutanen mafiyata ne ya Allah kada ka bar ko mutum ɗaya a cikin su ka hallaka su haka ko Allah ya amsa addu'a shi kun ga daga inda sabani ya fara ko sabani kuma mafi muni da haka Allah yake fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirin daga nan Allah ya fara aiko annabawa masu yin albishir masu masu kawo bishara cewa wanda ya tsaya kan bautan asali bautan Allah to aljanna sai yanzu jama'a ku tsaya kuma ku duba abu na biyu annabi nuhu yanzu da ya zo ya fara cewa su bar bautan guma su koma bautan Allah da shi da su wa yake a kowa wa addinin asali shi annabi nuhu dan kafa a fara saka Allah ake bauta amma ina sai suka juya magana su ne wai yanzu da karfin hali sai suka cewa nuhu na son ya kauda su daga addinin iyaye da kakanni saboda rashin sanin tarihi to irin abin da yake faruwa a yau kenan ba idan ka taso ka zo cikin al'ummanka kana cewa a daina bid'a a daina bautan shehunnai a daina bautan kaburbuka sai su ce ko ubanka ma tare da shi muka yi wai shi ne hujja ba haka suke cewa ba a na? ala ummati haka muka ga iyayen da kakanni bayan fa ba wai wannan ne asali ba amma shedan theory mutu ne asali da haka kai da ka dawo ka ce abu addinin asali addinin manzon Allah sai a yage ka shi yasa ne yake bada al-islamu ghariba shi kanshi manzan Allah da yazo a haka aka yake shi haka ce ya zo da sabon addini haka suke cewa nabi ila alladhi yuqalu lahu as-sabih wanda ya zo da sabon addini to liwai manzon Allah da yake a koma addinin bautan Allah shine ake cewa da sabon addini to haka manzon Allah yake wa sayaudu ghariban kama bada ana tafakan isa haka dini zai sake dawowa ko, kamar yadda ya fara tun asali ya nan yake fatu ba. Allah ya sanya mu daga cikin ba ko. da haka yin masu albarka dan ka ji ana cewa wai kun zo da sabon abu kawanne ya sa ka tsorata ka ji kamar cewa wai abin da kake akai kuskure muddin ka rike ka'idojin nan kuna fahimta ko malam yace fa wasu Allahu nabi Allah ba da sai ce sai Allah ya aiko da annabawa masu albishir da ainihin wato gargadi wa anzala ma'ahum alkitab domin a yarda da su sai Allah ya rika hado su da littafi dan dabi'an mutum shine duk abin da ka zo mai da shi idan da hujja to zai fi saukin karkata zuwa karban shi to kar su zo suna magana kawai da ka sai Allah ya aiko su da hujjoji shine littafi da haka babu wani annabi sai da za akwai littafi da ya wa'azi da shi a cikin annabawan akwai masu sababbin littattafai wanda da shi suke wa'azi akwai kuma waɗanda ake cewa su ɗauki littafin wani annabin da ya gabata su wa'azi da shi an fahimta ko ta ga kenan a ce adadin littafan da Allah ya sauka shi ma Allah ka ɗaya sani inna ma dai an ba da labarin wasu shahararru guda hudu wanda a ƙur'ani ma su aka ambata shi yasa ka ji a cikin ƙarshen suratu al'ala Allah yake inna hada da fi suhufil ula duk waɗannan karatu ba ba ba sababbi bane suna cikin littattafan annabawan da suka zo farkon al'amari sai Allah ya buga mana misali sai yake suhufi ibrahima wa musa yana cikin suhuf na annabi ibrahim yana cikin na annabi musa to me sunan suhufi ibrahim kaga ba wani ya sani suhufi musa ba a taura an gane ko to yana son mu gane littattafan da yawa sai sa Allah yake wa anzala ma'ahumul kitaba Allah ya aiko kowane annabi da littafi bil da gaskiya liyahkuma bainan nasi fi mahtalafu fi ba dan komai ba sai dai yazo wa mutane hukunci akan abubuwan da suka fara sabani akai kun ji maganar sabani muhalli shahid kenan da ya saba ne kawo wannan aya sai ce wa mahtalafa kuma ba ba su tashi yin sabani ba illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atkumul bayyinat sai waɗanda suka aka aiko musu da gaskiya suka zo musu da shi bayan hujjoji da ya bayyana gare su an zo musu da shi an gane wannan ke ko a cikin suratul baqara daga cikin ayoyin da suke ƙara nuna cewa lallai al'amarin sabani ba zai yi ka cire shi cikin mutane ba sai ke wa qala subhanahu wa ta'ala Allah madan mabwayi da kuka ya kuma cewa wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu mutane a farkon al'amari ba kansa a haɗe in siya ne maɗaurin ki ɗaya amma sai saɓani ya fara shiga tsakaninsu sai suka sassaba suka saba a aƙida suka saba a tauhidi suka saba a addini suka saba a manhaji suka saba a suluki suka saba a mazhabi duka duk wannan saɓanin su ne ayan nan ke ishara to kun ji malaya ya tabbatar mana a cikin alkur'ani cewa ban nene ne ake cewa jare ne ko in baka ci ba ma an cin maka to sai yake fal khilafu to da haka kai yanzu da ka zo karshen duniya ka kwantar da hankali kada ka taba ɗaukar cewa za a tafi bai ɗaya ba tare da an samu sabani da haka saɓani hasala min qadimin bainal bashar ya faru tun da daɗewa tsakanin mutane sai dai kuma walakin min rahmatillah yana da cikin rahman Allah subhanahu wa ta'ala annahu arsala rusula wa anzala alkitaba liyahkuma bayna an-nasi fima ikhtalafu Allah zai san a dawwama akan sabani sai ya aiko manzanni kuma ya ba su littafi domin su zo su nuna wa mutane hanyar da yake ne billewa daga ainihin sabanin da ake ci فالمناهج الموصول إلى الله ذاك حنيوين بكي كي وزوى الله سبحانه جل وعلا واستراط المتقين واحد لا فيه to idan ana son a gano hanyar da za a bi a kai ga Allah to hanya ɗaya ce ake bi babu sabani akan wannan hanya wacce ce hanya shine sai wa anna hadha sirati wannan ita ce hanya ta miƙaƙiya kowa ya bi ta wala tattabi'u usubula kada ku bi waɗannan hanyoyi karkatattu fatafarraqa bikum an sabilihi wannan sai ya sa ku kauce daga ainihin wato hanyar Allah da haka duk wanda Allah ne manufarsa to hanyar da ake kaiwa zuwa ga Allah guda ɗaya ce amma akwai hanyoyi da yawa da suke karkatar da mutane akan wannan hanya to kai kada ka bi waɗannan karkatar ka tsaya akan guda ɗaya to ya ake tabbata kan guda ɗayan shine dai waɗannan hanyoyi da ake karantar da sun biya da malam fauzan yake ya fara bayani ko sai ya ce wa ammal mazahib wal ara kaga batu game da mazhabobi da ra'ayoyi a ce mazhabin wani da ra'ayin wani wal manahij da tafarki fahiya kasira wannan kan suna da yawa allati hiya min wadi'il bashari wa min ara'il bashar wanda daga cikin abubuwan da dan adam ne ya gina shi kuma ra'ayi ne na ɗan'adam adam laysa laha wannan kan ba su da adadi lianna kullu fardin wa kullu ta'ifatin tuhdithu laha tariqa wa manhajan tattabi'u kowane mutum da kowane ɗan adam yana ganin wato akwai hanyar da ya kamata ya bi wanda ya fi mishi sauki an gane wannan da kyau ko walakin tariqa ila Allah sai dai mana yana ƙara maimaitawa in fa Allah kake nufi to hanyar da ake kaiwa zuwa ga Allah jalla wa'ala wahidun hanya ce kwaya ɗaya huwa tariqur rusul wannan shine hanyar manzanni min awwalihim ila akhirihim tun daga na farkon su har na ƙarshe kaga daga cikin rahman Allah kenan su annabawa ta farki ɗaya suka yi da haka duk wanda yake son ya zama tare da su to irin tafarkin su zai yi ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم من النبيين كاتبوا تقول سوء أن ما عين فلا سميتي وسط الدكين والشهداء والصالحين يعني ما ذيك أو من شيء سيتي هو طريق الرسل من اولهم إلى اخرهم طريق الذين أنعم الله عليهم كنت shine hanyar waɗanda Allah ya cika ni'imarsa a kansu minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i wa salihin Allah da kanshi yake wa hasuna ulaika rafiqa ma dalla da wanda yake cikin irin waɗannan tawaga a ce kana cikin tawagan annabawa ai ma dalla da kai kana cikin tawagan shuhada'u da siddiqai da bayan Allah na gari ma dalla da kai Allah ka sanya mu cikin su wa qala ta'ala kuma Allah ya gaya mana cewa ihdina as-siratal mustaqim ka shiryar da mu zuwa hanya mai kakke kenan ashe akwai hanyar da ita ce kadai mai kakkiya Allah ce la'u jadala wanda babu karkata a kansa to ita ce hanyar da Allah yake kullun kai ta roƙo a cikin sallolinka saboda a sallah sai ka karanta Fatiha a Fatiha kuma sai ka karanta ihdinas siratal mustaqim yake hada tariqu wa hada tariqu wa hada siratu yahtaju ila bayanin la alla yaltabisa alayhi turuq to wannan hanyar yana bukata ya maka bayani shi ka fahimce shi saboda kada wasu hanyoyi na fatafi su rudar da kai ka dauka su ma hanyar bi ne wal aqwal wal ara kaga da ainihin wato manhajobi da mazhabi da zantuka da ra'ayoyi fala budda min bayani tariq sahih wal manahi wal minhaj al-mustaqim da haka babu makawa ayi wa mutane bayanin hanya ko tafarki ingantacce da kuma wato manhaji mai kakke hatta ya tsira alaihi man arada Allah lahu ta yadda duk wanda Allah yake nufin shi da shari'a to in aka yi mai bayani sai ya gano hanyar da ya kamata ya rike annasu fi kulli zamanin bi hada ila bayani hada tsari da aka kowane zamani mutane na bukata a musu wannan bayani da aka kowa ya samu wanda zai je shi ma ya isarwa da wannan sakon akwai yiwuwar mutum ɗaya zai shiru ta sanadiyanka ka nuna mai cewa ga hanyar da ake gano yadda za a bauta wa Allah to idan mutum Allah ya nufe shi da shari'a sai ka ga ya dawo kan daidai Allah ka tabbatar da mu a kan daidai mala yace mutane na bukata kowane lokaci a musu wannan bayanin wannan hanya al-musili ila Allah wanda yake kaiwa zuwa ga Allah jalla wa ala wa hada da kuma wannan tafarkin aw hada al-minhaj rabbani ko kuma wannan tafarki na na Allah asluhu wa qa'idatuhu amran asalin wannan hanya da ka'idan wannan hanya abubuwa ne guda biyu to shine zai maida mu kan ka'idan da malam ya fara kawo sai ce menene su al-ikhlasu lillah ya zama ka rinka yin komai na ibada don Allah so a nuna wa mutane muhimmancin yin komai don Allah sannan kuma wal mutaba'atu lir rasul to in ka yi abu don Allah kuma ya zama daga manzan Allah ka koyo shi kada ka bari wani ya raba ka da manzan Allah amma jama'a a wannan zamani namu ga wani yana cin kasuwan shi yana cin karen shi ba babbaka wajen kokarin nuna cewa manzan Allah dai isa a bi shi ba da haka duk sunnan manzan Allah a wajen shi duk tatsuniya ne maganganun banza ne yanzu irin wannan ya kamata a ce a bar shi cikin al'umma domin mutane kaman awakai ne duk yadda kai kake ganin gafa daidai amma wallahi wani sai ya karkace ka rasa ina kwakwalwan shi yake to kaga ashe ku ne za ku tseratar da mutane daga wannan hanyar fata Allah ya kyauta da ta yi sifa manika safa bihatai ne kai. duk wanda ya sifantu da waɗannan sifofi guda biyu da an kana mukhlisan lillah ya rinka yin komai don Allah fi ibadatihi wa aqwalihi wa af'alihi a ibadarka da zantukan shi da ayyukan shi wa niyyatihi da manufansa niyya wa maqasidihi da kuma abin da ka tunkara wa kana muttabi'an rasul sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance mabiyi ga manzon Allah fi sulukihi wajen halayen shi wa manhajihi da hanyar da yake bauta wa Allah wa ibadatihi da bautan Allah faqad sara ala hadha shi mustaqim shikenan ka hau kan gwadaban wannan hanyar da kake yanzu kawai sai dai ka ci gaba da tuki akan hanya amma ka riga ka kawo kan titi ya dullu ala hada ayatun wa hadithu kathira mana yake ayoyi da yawa za su nuna mana wannan da hadisai masu yawa min al ayati daga cikin ayoyin qauluhu ta'ala fadan Allah madaukakin sarki bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muslim kun ji kaidojin guda biyu Allah yake duk wanda ya sallama fuskar shi ga Allah kuma yana mai kyautata aiki sai Allah ke falahu ajruhu inda rabbihi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun wannan shine kadai zai samu sakamakon shi a wajen Allah kuma ba wani abu da zai razana shi ko ya tsora shi sannan ba shi da wani abu da zai sa shi bakin ciki a nan duniya babu tsoro a lahira babu bakin ciki qauluhu ta'ala to me ma'anar wannan aya sai ce da Allah yake bala hadha raddun ala al-yahudi wan nasara raddi ne ga yahudawa da nasara daga cikin waɗanda suka saba wa gaskiyan kenan akwai yahuda da nasara alladina qalu su cewa suke wai lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara ai aljanna ma su Allah ya gina wa ba wanda zai shige ka sai su daga ba yahude sai nasara nafau an yadkhul aljannata illa man kana yahudiyan aw nasraniya suka kore cewa ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahude ko ba nasari faradda Allahu alaihim biqawli shine Allah ya musu raddi da wannan magana da yake bala ku bar wannan zancen ba gaskiya bane ba haka zancen yake ba ai haza raddun li hasrihim wa nafihim wannan raddi ne ga iyakance aljanna da kansu da kai da kuma kore aljanna da kai daga kowa sai su sai Allah ya ce ba haka yake ba an gane ko amma man kana ala ghairi za'a yadkhuluha man aslama wajhahu lillah wanda kaɗai zai shiga aljanna shine wanda ya tsallama kan shiga Allah ka yarda Allah ya ja ka Allah ya ce maka kayi kayi Allah ya ce maka ka bari ka bari wa huwa muhsinun kuma kana mai kyautata aiki sai ce hada huwa alladhi janna wannan shine wanda zai shiga aljanna aw a annahu la yadkhuluha illa hu ko kuma wanda ya da'awan cewa ba mai shiga aljanna ce shi sai Allah madaukakin sarki sai ce wa qawluhu ta'ala sai Allah yake man aslama wajhahu yani ahlaka lillahi yayi tsantsanta ibada ga Allah kaga ikhlasin kenan ashe cewa aslama wajhahu shine ikhlasi sai ce wal wajhu abinda aka nufi da al wajhu anan al muradu bihi huna al ikhlasu lillah shine duk wanda ya tsantsanta ikhlasinsa a cikin ibadarsa ga Allah wa ma'ana wajhahu da Allah yake wajhahu ai bi ma'ana qasduhu wa niyyatuhu manufan shi da niyyarsa akhlasa wajhahu ay akhlasa qasdahu wa niyyatahu wa tawajjaha ittijahahu ila Allah hada ash-shart al-awwal sannan ka fuskanci Allah wajen ibadarka to ka cika sharadi na farko shine al-ikhlas sai sharadi na biyu mutaba'a ko to shine wa huwa muhsin wanda anan zamu tashi in Allah ya kai mu darasi na gaba ya hakuri anan zamu saurara insha Allah muna roƙon Allah maɗaukacin sarki mu sanya mu daga cikin bayi masu tsantsanta ikhlasi gare shi shi kaɗai, a cikin ibadojinmu sannan ya sa mu daga cikin masu yi wato cikakken biyayya da koyi da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya raba mu daga hanyoyi na yin wato fata da tafarki mabambanta da suke kau da mutum daga kan tafarkin da Allah maɗaukacin sarki ce shine tafarkin sa hanyar sa mai kakkiya